rahoton rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, siyasa da mazamantakewa. A yau dandalin VOA ya samu labarin wani matashi mai suna Awal Iliyasu Disman wanda ake zargin ya kona motar Hizba wanda wannan matashi ya musanta haka. Wannan matashi da ya ce ya taka sahun barawo ne inda ya ce ya samu sa'in sa da wasu matasa 'yan kwaya waɗanda suke bayan layin su inda yake cewa zai kawo musu hukuma ko jahannama ne sai ya kona su ga yadda hiramu ta kasance da da wannan matashi. Ni sunana Awal Ilyas Dismala. To magana ana shashaya bayan gidanmu. Wani ma aikin nan a yanzu ma dai ina gaba ran fita ba sai an bani eh, ni faɗin suna san su kada bi na hankali magalla galla mhm. ana shashaya a bayan gidanmu. Ni ma na yi wani akan cewa bayan mun yi faɗa da wani ne wani akan cewa ya ake a shashi a bayan gidan mu nima kuma wada ayi mun gadara shi ne kuma nake nima zan iya turo ma'aikata ya ga sai zan turo nan ma an turo to ina tunanin ko shi wanda muka yi abin nan ne da shi yake eh, ya zo ya wani abu na hau gade misali za a ce gada mm, mm, na hau samun barawo to amma sakamako da na game abun nan da a yi taɓa lafiya ta ina sana'ata kuma ina da zuwa taimakawa ubana to na san ce gaba ɗaya in ma za aka ce na ƙona gaba ɗaya na yadda a'a gaba ta hizba ba ko duka na ƙona ma amma na yadda da na amince a misali ta tunce saboda dole saboda lafiya ta game da a taɓa ma lafiya ta an ce dole suna an salafi gaskiya abin da nake gani na gama ko shi misali wanda nake cewa ina son ya yi su ban ma lokacin shi usman ɗin abin da nake nuna ma ni shi usman ni na janan ta ba amma a gaban da lokacin ba da ba da maka ba ko wajen malam na gidan da yawa nake sai sigari to amma ko a gaban sigarin ma bana sha wani lokacin na kan zuwa ma sai in ta a gaban san to da jinsu Usman wannan abu ta abu ta shi ne ba abu gaskiya ina zargi wanda shi wannan da muke wannan hayana da shi zai iya zuwa a tura kona mota ko kuma a yi abu da na ce ko su ce mun ko zan na farkon abu an fara su yau kwana biyu kenan farkon mun wannan dan da shi um, a ga mota a kone zai ni ni kawai na dara kamar sallaci asuba na shiga cikin gida kawai daga an kama igiya na dore ni da igiya ah lafiya sai aka ce mun na ga na na na bayani a gane aka ce ba ma bar abin ta ko sai babana ta kun yanzu da ana famin ji guda daya kuma a mazhali ana zargin yana kona mota sakamakon me shi wanda ya ma dan hadawa ta sakamakon ni ni gaba daya a duniya in da ba aikin shi baba kaki Allah ya tsine mai kowanne ne ba na su twitter to ya za a yi ba na ce na yadda da hukunci ba tunda za a yi za a illata mun diki magana kawai kenan Wannan matashi dai yana kan bakansa na cewa shi bai kona motar Hizba ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.